wasu da dama suna ci gaba da zargin tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso bisa ganin cewa kamar shine ya kada injiniya abba kabir yusuf a matakin kotu a yayin gudanar da shari'ar da ake yi sai dai wasu suna ganin cewa sanata rabiu musa kwankwaso ba shi da laifi ko kaɗan duba da yadda ake ganin ya gama yi wa injiniya abba kabir yusuf ɗin komai tunda ya tsaye da shi takara kuma har ya ci mai zaɓe sanata rabi musa kwankwason wannan tun bayan da kotu ta yanke zaben ta ta yanke hukunci ba a ji duriyarsa ba kuma ba a ji ya tofa albarkacin bakinsa a kan lamarin ba inda wasu suke ganin cewa sanata rabi musa kwankwason an zo gabar da ya kamata a ce ya yi wani abu ko kuma ya fitar da wata magana sai dai gabanin yanke hukuncin sanata rabi musa kwankwason ya yi wata magana wacce ta ɗauki hankali a kafafen sada zumunta da kuma yadda ya gana da manema labarai da wasu jigajigai a jam'iyyar npp da ke faɗin jihar duk da kasance cewa jam'iyyar npp a matakin ƙasa ta dakatar da sanata rabi musa kwankwason sai dai jam'iyyar npp ta zargi sanata rabi musa kwankwaso kan cewa shine wanda ya kada ita ba wani ba domin kuwa wannan nasarar da suka rasa a kotu ta kujerar injiniya abu kabiru su lallai yana da nasaba da ke yadda sauran jam'iyyu suke nuna wa sanata rabi musa kwankwason jagora ɗaya tilo a faɗin arewa wasu kuma suna ganin cewa sanata rabi musa kwankwason ko kusa ko kaɗan ba shi da laifi a wannan shari'a illa dai kawai kotuna ne dai suka yi ya bakin su wajen ganin sun tauye wa al'ummar jihar kano abinda suka zaɓa al'amura da ya sirga da sirrin caɓe domin kuwa tsagen jam'iyyar apc suna ganin cewa tsagen jam'iyyar npp za su ba su mulki inda kuma tsagen jam'iyyar npp suke ganin cewa babu wani dalili za su ɗau hakkin al'umma su dan ƙawa ɓarayi wasu suna ganin cewa tsagen jam'iyyar npp tsagen jam'iyyar apc suna ganin cewa ɓarayi ne tsagen jam'iyyar apc suna al'umma suna ganin tsagen jam'iyyar apc ɓarayi ne don haka kotu ba za ta sa a ɗauki mulkin da al'umma suka sha rana suka zaɓa su don kawo wanda suke da son zuciya da targaɗa al'amuran demokuraɗiyya ba sanata musa kwankwaso ya zargi mataimakin shugaban ƙasa da wasu manya a faɗin najeriya da kuma kano ya kira su da su kishi sai dai gabanin maganganun sanata rabi musa kwankwason ya gargaɗi matasan kwankwasiya da cewa lallai su dakata da yada bayanai a kafafen sada zumunta domin hakan ba sirri ba ne ya kamata a ce duk abin da ya kasance sirri ne a dinga tattauna shi a iya cikin gidan kwakwasiya ba tare da an fitar da shi kafafen sada zumunta ba har sai abin ya tabbata don haka sanata rabi musa kwankwason tare da mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf tuni suka ɗau aniya tare da gyara akan matakin da kotu ta ɗauka inda suka ɗauka ƙara zuwa kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta a kaduna da kuma cikin kwarin gwiwa sanata rabi musa kwankwason da injiniya abu kabisu suka ce za su yi nasara a kotun ɗaukar ƙara kuma za su ci gaba da tabbatar da cewa sun yi wa al'ummar jihar kano aiki ba dare ba rana sai dai wasu suna ganin cewa lallai tsagin ta abdullahi umar ganduje sun manta da wane ne sanata rabi musa su sanata rabi musa sanda idan ba manta ba ne ya faɗa da tsohon shugaban ƙasa yayin da yake gwamna wato goodluck ebele jonathan kuma ya yi nasara a kan goodluck ebele jonathan ɗin da dukkan wasu makarban gwamnati inda ake ganin lallai idan sanata rabi musa kwankwason ya shigo cikin faɗan da abba yake lallai fa abban zai iya nasara a kotun ɗaukar ƙara sai dai wasu jam'iyyun adawa irin su pdp jam'iyyar adawa a matakin ƙasa suna ganin cewa lallai hukuncin da aka yanke ba a yanke shi bisa ƙa'ida ba an yanke shi san rai sannan kuma za a ci gaba da yi wa demokuraɗiyya kanan tsaye Yau demokaradiyya karan tsaye yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kasance na laifi ne a faɗin ƙasa don haka al'umma suke ganin ya kamata a magance wannan tun kafin ma yaran da suke tasowa su kalli abun a matsayin abun koyi. Yanzu dai haka al'ummar jihar Kano suna nan suna tofa albarkacin bakin su tare da tofin alatsi ne ga mataimakin shugaban ƙasa kashin shatima da wasu jigajigai ciki har da wanda aka tabbatar a kotu cewa ya ci zaɓe wato sana